عليه وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين ashirin da biyar daidai yau ga watan zulqa'ada wata na goma sha ɗaya kenan a kalandar musulunci shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da shida bayan hijiran manzo daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma cikin baka 23 daidai ga watan mayu ko kace watan mai 2025 to za mu dora ne kwanci za mu tashi daga wakatabna alaihi aya ta 45 amma kamar da na gaya muku wannan wurin mun karanta mun yi za mu tashi ne arba'in da shida eh, in za ku tuna mun yi wannan cewa a taura an rubuta ma kudin hudawa wanda ya kashe rai a kashe shi annan nafsa bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udna bil udni wal ruh qisas sauraka malaman suka ce Allah yana gaya ma su fita dan me za su yi rigima bayan a tauransu akwai dokokin nan mutane ne bai fandararro ba ka ba abinda suke ja in ja da kayamin don Allah a yau ga cikin asawara ai kaza kaza kaza amma aljuro rauni ta ai kasafi saboda shiro ne a yi ba wanda aka tumbuke ba amma hanci tumbukewa ta ne wanda ya kulle amma rauni ba sai aka sai girman raunin a yi ma wanda ya ka irin abu ne shine wal juro Allah ya duk wannan mun gaya. ya Kama daga baya sai suka zama to zalimai shi ya sa Allah ta'ala ce wa man lam yakum bima anzalna fa ulaika su zalimun ai kaga humul kafirun humul zalimun humul fasiqun ajira har gida nawa da uku so in tunatar da mu wannan mun karanta ta to zaka zamu tafi ne aya ta gaba aya ta 46 iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومفسر مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما قال الله تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم معنى دبايا jere da muka ji na yahudawa ga annabawansu da suka wuce ga dokokin da aka wajen samun suka yi taurin kai da su tsara to wa kaffaina ala asari mun bibiyar shi ne kaffaina gane ko bayan su ai mun aiko su annabawansu shine wa kaffaina ala afarihim bi isa ibn maryam mun bibiyar a gurabunsu Ita ce gurbi in mutum ya taka nan kafar ya daga sai ka ce ga gurbin shi shine asar to annabawan da suka wuce a gurabunsu ai mun kawo annabi isa ai dan kasancewa annabci jerin gwano ne na bayan Allah zaɓaɓo kirkaka nagartattu al'ambiya ta Allah ya kulle wannan jere da mafi tsadansu shi ne Muhammadu bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun raka wa kafaina ala afan da isa da maryam shi isa dan maryam gane ku ba inda ƙur'ani ka ji aka taɓa danganta annabi isa da wani mutum ba a danganta shi ga uba da sai dai ga uwa li'annahu laysa lahu abu biological what's the biological father shi kawai inna matsala isa illa Allah ka masala adam خلقه من تراب ثم قال له كن Allah ne ya nuna gwaninta aya suka ce domin fasalin ya zama gida hudu zubi na farko ga waɗanda aka haife su ga wanda aka yi shi tukun ba uwa ba uba shi ne annabi aya ba za ka ce zina kai ba a yi na a ai kawai A shi ne tushe din mu ya yawaye shi kuma adam ɗan waye eh kada kun sai ya kunna shi kawai kaga wannan shine kashi da farko ba uwa ba uba na biyu sai aka yi to ga mai uba ba uwa suka ce ita ce hawa tun da aini wa halaka min ha zaujaha ainin adama halaka hawa kamar uba ke to lura kamar tun da a farkon zamani waye aure kanwa ma ya halatta a farko farkon tafiya tun da ayyan annabi adamu a ta kaga sun ce kabila yana son aka ce aure labuda yar uwar ta kaɗin saiki aka ce aure layusa ake ita yi so sai bai samu to zuwa ya kashe ɗan uwan shi a yi na haka suka ce tun tun tun tuni fitinin soyayya har da kuna jefa ta cikin halaka tunda farkon rigiman kisan kai akan soyayya haka suka kalli samudawa ai kan soyayya qaddaro ibn salih yaso ita wannan matar ko kaddar ce sunanta ne har ta ce da shi in kana so na ka je ka kashe taguwar salihu da haka in ba aka ashkaha ya kuma je kisa suka ce to kaga soyayya tsakanin musulmai ta dace ta kan jin da cikin alaka in ba a daidaita ta cikin karantarwa Allah da karantarwa manzon Allah ba ba da sallah tayyib nabi Isa dan Maryam Maryam ɗan Imran shi yasa ba a taɓa ce annabi Isa ya faɗa liqaumihi ba la ya taba ce ya kurba sai ce ya bani isra'il dalili ba ka ce mutum ba ya cewa ina da alƙawun sai yana da uba cikinsu shi sa annabi musa ke ta ya kawun an gane an gane ko to annabi isa ɗan maryam ke kuma ya yi magana yana zanin goyo cikin jarirai guda uku da suka taɓa magana suna shan nono kada muka zo karanta tarihi mun faɗi na farko ko na jin mun karanta mun karanta tarihin kutula ashabul ukhdud annari to kaga ai shi wannan sarki yusuf ibn zuliyazin at-tubai al-himyari da mulki a yaman ta kaga abin da ya faru yace shi ma Allah ne mutane suka ce ƙarya suke ya kunna ya tona ramuka shine al'ukudu ya cika su da wuta duk wanda bai dawai shi Allah bane sai jefa shaki shine qutila ashabul hudud annari zasqut idun alaiha qawtum to annabi Isa ɗan Maryam Allah ya ce mun bibiyar da shi a bayansu Isa ɗan Maryam مصدقا لما بين يديه مصدقا منصوبا على المين على الحال على الحال أي حال كونه مصدقا ينامي قسكة لتتفندس كذور قبقريش من التوراة من أنا وتعيشي بيانية تفسيرية توضيحية بعدين تبعيضية بيانية mina arabiya na sha faɗa takan zo a matakai kusan guda biyar akwai mina ibtida'iyya akwai mina ta'aliliya akwai mina sai kuma ne na faɗi tabi'idiyya tabi'idiyya ibtida'iyya ta'aliliya na kuma asliya in ka ce hadha al-khubz min ash-sha'ir wannan wainar da alkama aka yi wannan mina din nan suna maka bayanin asali adamu min turabi min ay asali ce amma subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid wannan ba ta ne ibtidaiya wato from the beginning of daga kaza mina ta kaza mina kuma ta kan zo tabi'iyya ومن أهل الكتاب من انتعمل هذا تبعيضية لجسكنسو منكم تكنزو بيانية وننزل من القرآن هنا أي بيانية أنني أقول تصور أنت مثالي تؤمن ومصدقا لما بين يديه من التوراة وتشت من أنا الدولة التفسير الدولة كسن وأن من صبر كسن قوة كركي رودو التفسير كسن mina anan lilbayan wato ainihin yana ne gaskata abin da ya zo kafin zuwan shi na daga attaura domin attaura ai ta zo kafin annabi isa ne A rafin saboda attaura an bai wane ne annabi musa ina attaura take a yau babu ito sun harrafa sun canza ta shi ne suke cewa ita ce wai pentateuch littattafan nan guda biyar da ke cikin bible tsohon alkawari da yanci na sha faɗa genesis exodus leviticus numbers deuteronomy da za ku ci wannan a tauran bayan a cikin deuteronomy ko kirista chapter 18 kuna cewa annabi musa ya mutu a wannan gari shi ba rubuta littafin kuma kuma ina ba da labarin mutuwar kashi da kanshi كيف الله يقول قل فأتوا بالترجمة فاتلوها إن كنتم صادقين النبي إنسا يجزك التوراة وآتيناه الإنجيل منكم باشي الإنجيل كلمة الإنجيل نحن مي إيه؟ واتو بشارة لكن يسكي ساتو كلمة أتو مريم بشارة to ai linjilar da aka ba annabi isa ita ma ina ta yau an harrafa an canza ya ga littafin gaskiya ga shi nan ya zo alkur'an wanda ya kunshi labarin jiya da labarin yau da labarin mai zai kasance har zuwa tashin kiyama Allah ka haɓaka imanin game da kuma ka ba mu ikon kiyaye shi da fahimtar shi fi hudan cikin linjila akwai shirya wa nurin ko ga kuma haske wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurat kuma shi ita kanta linjilar kaga annabi ya gaskata a taurat to ita ma linjilar ta gaskata a taurat ko sun gaskata qur'ani zai sun canza sun harrafa sun yi abin da suka wa hudan ga shirya wa wajen limtaƙin ga kuma ainihin wa'azi da masu yin tsoron Allah wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu ilai ma anzalallahu fihi lallai ma'abuta linjila to su yi hukunci wal Allah mu'ananta mai ce la mai ce nan na ce litar haɓa alamar illa ba ne wannan nufin dan ka tafi umarni ne lina akul mu ci mana rasul saboda ka lalle waɗanda aka ba su linjila to su yi hukunci mana bima anzalallahu fi da abinda Allah ya saukar fi a cikin shi cikin shi mai ita linjila ɗin. an nuna maka an saukar da ita ne a dunkule shi za ce an zala bai ce nazala ba nazala wanda aka sassaukar a hankali a hankali a rafton wa mallam ya bi bima an duk wanda ne hukunci da abin allah ya saukar ba to fa'ula ika humul fasikun waɗannan su ne fasikai na gaya muku a baya da yawa aka sami gurguwar fahimta wajen cewa to ai gashi Allah ya ce duk wanda bai yi hukunci da abinda da Allah ya saukar ba waɗannan kafirai ne azzalumai ne fasikai to sai wani yi ma'ainin nasoshin gurgo fahimta so duk wanda ya je jefa ƙuri'a yau kafiri ne kamar da ji wani batacce ko daga ina ne yana wannan shirme dai cikin ɗalibanmu daga new york shekaru da sai turo ya ce malam gawar jahili ya ce jahili ko sai yake cewa a duk kuma malaman suna ne duk kafirai ne saboda sun ce a yi demokarasiya sai ga wani irin sakoto sun ke ballo jaka saboda sun ce a yi demokarasiya shi bai san lazimin kufri laifin da kufur ba to gila bai wannan karatun ba yana da ƙura irin wannan shi ne walid sa'ida ne ma irin suran ya ce to shi ke wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba a wani irin yanayi ne mai hukuncin sai su yanzu misali kai Allah ta'ala ya ce a littafinsa ya aiwon su kuzu zina ta kuma inda kulle masjidin wa kulu wala ya ku mutane ku riƙe ado ɗinku wajen shiga kowane masallaci wannan hukunci na ubangiji Allah ya hukunta haka cewa a yi adon za shiga masallaci sai mutum ya zo da t-shirt da facing cap al'adun mu a kasar hausa wannan ba ado ba ne a turai kila ado ne to wanda ya salla a haka ya zama kafin kin a tare da hukunci da abin da ta kaga rudin da ya samu kenan wannan ashe sai ka fahimci context da ake yi mutum zai je ya fada cikin abin da ya san ba musulunci ba ba ba so yake bayanin a ina ƙur'ani ce duk ƙasar da za ka tafi ƙasar musulmi ya ta yi fasa na Allah ta'ala ce wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun fattaqun cikin suratu al-mu'minun aya ta 52 فاتقوا في أولا حين تجي آية تسا إن يتفق الأنبياء إن هذه قلت شو ظن إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فتقوا فاعبدون أوكي الله يتجي الأمك تجي قداء آية فقاعدة كم هشين كالفرين مستالي عندك الله سبحانه الله سعودية قطر بحرين عمان يو اي دينا كافر يقول اصل المرض mu da saudiya duk musulmi amma baka isa ka je ba sai kana da visa visa hukuncin Allah ne passport ka mallaki passport hukuncin Allah ne a ah, to ke mai wannan magana ka ta zuwa da ya eh, yaya da visa ka tafi haka da visa ka tafi da passport ke kai maka zama kafiri an bisa fahimtar ka ki ba ma qur'ani irin wannan mugwar fahimta ko mutum ne yake abu na kafirci to kaka ce shi kafir a aikin ne za ka kai mishi attack ka ce abu ka zama kafirci shi suke kira tausif characterization cikin za ka ce abin nan ba kafirci wadda ne to kaga sai duniyar hujja take dalili kaza da kaza na faɗa ne dan ka gane ya zama hujja ta tabbata gare shi ta bayyana ce an ƙi ba za a yi ba to sai zama kafiri ba kai kuma za ka yanke hukunci ba sai ka je kotu a yanke musu hukunci zulunci ba ya fara gada haka yake ke tabbatar da mutane wannan mutum to daɗinta ba ta zuwa da shirme da sunan ilimi waɗanda suka karanta abin da suka sani gwargwadon hali su yi maka shiru dole a yi bayani da ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man haya wannan sanin ali can cikin suratu alfa ko hmm. da haka yani ma'abuta linjila su yi hukunci da abin Allah ya saukar ciki wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar waɗannan su ne alfasikun fasikai wa an zanna إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما da littafi ha manzan Allah ake an gane ko bi haƙi akan gaskiya muka saukar maka labin babu musaddiƙan wannan littafin yana gaskata ko ka ce mai gaskatawa ne lima bayyana daidai dangane da abin da ya zo kafin ƙur'anin min alkitab na ga littattafan da suka wuce wa muhaiminan alaihi kuma shi qur'ani shine mai sa ido akan littafin da suka wuce shine ba ma'ana duk wani abu da za ka karanta a taura linjila da wura ka zuwa qur'ani ya dace wani shi da qur'ani shine haimana kamar su supervisor ba littafin da ya sami mukamin muhaimananci in ba Shi shine muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah ka yanke hukunci tsakanin mutane yahud na farkanin jama'a wala tattabi ahwa'ahum karka bi soyayyen zuciyarsu amma ja'aka min alhaqq gabarin abin da ya zo maka na daga gaskiya to anan zan haka to muku wani abin da na fara da da safe a masallaci inda na ji soye-soyen zuciya hawa-hawa ne na ɗauki hawa ɗaya da kafare son zuciya cika musu hanna wanda suke sallah su bai da tsaganin hanna ambaci wani abu da ya faru a 1912 yau shekara 113 muka yi lissafi wani jirgi ne na ruwa alaƙa su da wannan karatun son zuciya irin naka suka saki Allah ke to jirgin ruwa ne aka gina shi wanda a zamanin shekara 113 babu jirgi na ruwa da ya cika ya isa ya batse a fagen kwarewa irin wani jirgi kunan shi titanic lakun taba jin fim titanic titanic to ai ya faru ke ana wa suna ba a jirgi ne Allah ya nutsar da shi yau shekara 113 1912 sha hudu da sha biyar da watan april haɗa da nake tara kun ga wannan lokacin manyan mai irin su malami na kawar mu da misali kafin a haife shi da shekara takwas sauyin ya fa 1912 min kuna tun 20 aka na ba da misali to jirgin nan an gina shi ne a belfast saboda aka tafiye shi ta farko sai tashi daga garin Southampton zuwa New York City ta Amerika. yana ɗauke da fasinja wajen dubu biyu da goma sha bakwai aka yi biki maiyawa a ingila a yi an ci gaba da babu irin shi sai suka samu jirgin suna the unthinkable ba zai nufi ba unthinkable ina magana allah shi ke da iko ah. aka yi burebe aka yi biki jirgin yana da aji na farko first class na tsakiya da makarci suka ce a first class ɗin jirgin ala dai na duniya an samu wannan masu kudin shiga first class kasan ko jirgi ne a za ka jirgi akwai first class akwai economy na masu ƙaramin arziki su suka ce a first class din wani jirgi titanic akwai swimming pool akwai ainihin wata gymnasium motsa jiki ke swimming pool kuma a cikin ruwa kuma kuna swimming pool akwai supermarket komai da ka sani sun ta duniya ka to cikin jojin akwai fitaccen mai kudi astro na america ne daga cikin wanda suka kikiro hotel mai suna astro hotel a new york city duk suka shiga jirgin sai wata mace mai suna silvia ta ce da mijinta wannan jirgin ba na to a nan ne shugaban matuƙa jirage captain Manushi Edward Smith sai suka ce ya faɗi magana da kai ba ma za ka so ka faɗa ba in ba don bayanin halin kafin ba ta so even God cannot change the truth wai ko Allah ai ba zai iya wato menene din ka ko kuma nufin da wani zai ba ka magana da yin to nan ne kuma abin da ya faru suka shiga jirgin suka kama hanya zuwa amerika allah ke ikon shi jirgin ya tashi ana ganin tun ranar sha ɗaya ga wata cikin watanni sai suka isa amerika 1912 sai malam jirgin sai ya ci karo da wata murguji murgujijiyar kankara kamar dutse mai suna iceberg malam sai ya fashe ya tarwatsa mutum dubu da ɗari biyar da sha bakwai suka mutu nan tare da sun fito suna ta rubuce-rubuce a ai ba wani wanda ya faɗi wannan magana ta faɗi ya game da ya tabbata shi kenan titanic magana ta ba ina maganan unthinkable ina maganan unthinkability unthinkability har ma wani sai rubutu yake cewa wannan ya rusa the narrative of unthinkability ƙaryar cewa ba zai nutse ba mai tekun mai nutsarwa mai ba da zama lafiya ya nutsawa to wasu daga cikin su masu dan hankali suka ce to fa Allah kuka takara masu hankali me ka musu wannan ahwa son zuciya da kafirci da bid'a da ayyukan sabo a kalin son zuciya idan sai lecture da na yi kwanaki biyu ko a nan cikin unguwar sharafa mai takin illolin son zuciya da son kai tsakanin musulmi na ba da wannan misali na to mafi munin son zuciya cikin waɗanda suka kubuta suka tsira daga wani hatsarin jirgin ko ana ce da shi kodin zine ne ya rasu a ainihin 2009 ya rasu lokacin da jirgin duka duka yana ɗan wata hudu ne ya rasu shekaru kusan nau kenan yau yana ɗan shekara casa'in da bakwai barakuzin jirgin na titanic ba samun mafito da shi ba sai shekarun baya shekaru saba'in da suka wuce ya ka'allan ya gano ba mu yi sai ƙara gudewa Allah kan ni'imar imani da kuma ƙoƙari ya yi dambe da sun zuciya ko da abu irin wannan ya gito masu shi ne alaƙar kawai to an na kara ma da abu na biyu shi kuma ana kan 36 ne nan tawayen mu aka yi lokacin da jirgin jigila na america mai suna challenger da iya gama da challenge a sararin samani sunan jirgin ke na ssc space shuttle challenge ko craft wato jirgi ne zai keta ya fita daga wannan duniyar ya wata duniyar shi ne su wanda wata irin wanda aka yi na farko shi ne na yuri kakare a rasha a 60 da arete da ya je ya ji kiran sallah a cikin da ya da ya zo ƙasa ya ce a ah, to ai wannan abin da na ji na ji shi a cikin sallah su an yada wannan zancen mai ga gari yan kulista to ai bai dace gare ba an tu'min illa bai kulla sai Allah ya gara to da ka sai suka tura challenge daga ɗakin da suke sarrafa zirga-zirgar na'ura a florida suka zauna suna kallon wannan jirgin na challenge 1986 a january suna murna amerika ta yi abin da babu irin ta da mighty da super power da kala kala amma ka dubi daga sanya ma jirgin suna akwai nau'i na girman kai shirlanja mai lafutar hanci mai kalubale malam jirgin ya tashi cincirin da masu kula da jirgin masu toka shi su 80 ne wannan ya zai wannan suka yi kwana da iyalinsu har da mata ciki suka sallama zamanin shugaban amerika na lokacin ronald reagan ila kun taba jin labarin shi wanda john shinkin ya yi yunkurin kashe shi na kuma shi shi reagan to me faru jirgin tashi tafiya ba magana addu'a in za ka hau jirgin ruwa me ya kamata ka karanta in muka koma kan titanic ku gaya min mecece addu'ar da za a yi a jirgin ruwa bismillahi majariya wa mursa ina rabbi haka za amma jirgin sama ba subhanallah subhanallah wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina la to ai kaga jirgin kasa babu shi zamanin rasul haka jirgin sama amma sai jirgin ruwa ba ma su da suka kawo wancan jirgiyar titanic sun san da wannan addu'ar da kai mumini ka san da ita to haka su ma da suka kawo challenge ai bai san da wannan addu'ar ta subhanallah malam suka fara littafi ana 10 9 8 7 6 har zuwa 1 isto wannan in ya tashi kusan duk unguwannin da ke kewaye da shi a kusan kilomita nawa sai wurin ya jijjiga da masifar jirgin suna kallo ana murna wallahi tashin jirgin jigilan duka-duka da sakan saba'in da uku ka ga minti daya na sakan sha uku ke sakan sittin ba shi ne minti daya ba tsoraka idan ka ce sakan saba'in da uku minti daya kenan sai fashe yau malam a cikin tawadin sai wani rungumunan ana ta kuka wani ya sanya bankana da nashi a ah, kuka da wasu challenge wani yake da challenge has been challenge mid air challenge mai lankutar hanji to Allah ta canfi shi daga kun faya kun na ce wannan ba zai faru da kowa ba ne ya zo zai ba inda ba faru amma babbancin da na mumini mumini shi ya sallama ma Allah komai da shi ya yarda da la haula wala quwwata to banda kafir tushin masifar wala tattabi ahwa kun ne connection din yau challenge da abin da ya faru shekara 39 masu lura ne alaƙasar alaƙa sai na ƙarshen nan kuma kamar da kuka sani gobaran jeji da ya faru a ina ne california california wajen kwana nawa talatin sun su yin da za su mala ya wata ce ta yi rashin mutunci cikin alfajirai a tajiran hollywood ya kusa mai ta faɗa duk fa ne ya fara wasu ba masu barwa ɗin cewa sun fi kowa ina jirgin sama daga laguardia new york zuwa ainihin atlanta wani gari wace charlotte a north carolina ta jirgin ya tsaya aka yi aka yi kasa tashi ne ce au hadda kuma a shi na ka su ba ba wasu ne ku wallahi malin rikar tashi aka buga aka buga mutu da shi ban gune kadai ban ci gaba ai tun da kuna tallata kan gukunin su ba ma fa ba a super power kuma mega ko kuma hyper power ita shi ba wallahi ya ta shi canza wani aka yi to kila kai ce to ai karban nasara ba shi to kun sun da kuke girman kai me yasa ba za sallama ma Allah ba kai musulmi fa babur ɗinka na kwanci sai ka ce inna lillahi wa inna to Allah ya mutunta ka ya baka imani shi kai kwari kai dambe da al'awa son zuciya irin wannan da yawa na ambata ne kan kulla alaƙa tsakanin wannan lafazin qur'ani ya kan kulla maka alaƙa tsakanin jiya da yau jiya da gobe jiya da har abin da zai kasance nan ba. sun da ya kunshi labarin gaibi qur'ani bai kunshi labarin aljanna ba mun garta ne Ba za mu shige ta sha Allah ta'ala ba gaibi ba ya kunshi labarin wuta ba ba za mu shige ta ba da yardan Allah mun garta ne lakin amanna Allah ha ba haka Allah ta'ala ce wala tattabi ahwa'ahum karka bi son zuciyarsu ya rasulullah amma ja'aka min alhaq daga abin da ya zo maka na da gaskiya likullin ja'alna minkum shir'atan wa manhaja kowannen haka ne ko kowannen kuma sanya muku shir'atan hanyar da kuke bi a shari'a ka ɗauki misali kudu ba ta akan mene magana wanda suka yi sallah na ya hajji ai muqaddima akan laye ne magana na gaya mana laye mashru'a ce da dalili na malamai kowa su da misalai shi kuma magana wa na kawo ibn qudam al-maqdisi da magana wa ibn daqiq al-eid cikin al-ihkam ihkam al-ahkam ibn qudam cikin al-mughni da kuma wa ibn hajar al-asqalani cikin fatahul da kuma wa ash cikin asailul jarrah kaga ce layya abu ne wanda yake a shari'ance kanonai za ka ce kanonai zai yi na misali to kowa an sa masa shir'a ɗin misali shari'ar wasu na baya ba irin kama wasu wasu na baya idan idan tufa ta gamu da najasa ya ba ka yanke ta ka rike tukun ta tsarki ba mu zana kawai idan idan fata ka najasa ta saba sai ka gurje wurin da mutu ka yi jini tukun shi ne wala tallala isran kama hamaltahu allazina min qablina فكون منتهى يا ومن حاجة لكم من حاج قالوا ما da رأيه عرفتم فذاك يعني ولو شاء الله دا أن لا يحصل لجعلكم أمة واحدة yafi Allah mai da ku guda ɗaya ne ba ka ci wani daban amma wannan mashi'a ce kauniya akwai mashi'a kuma shar'iyya mashi'a kauniya ba mu kasance daban daban من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقمام لتعارفوا إن أكرمكم إلا الله ba wai don kafin a Allah ce da ya gara sai sa ku da amma ka duba cikin hikimar Allah ko a hausar mu sai da ya bambanta da ka sai ka ce wannan ai ba wuri ko kuma wasu yake na taɓa gaya muku wata na taɓa jin wani mutum kurki shi hausa ya ji a ɗaya daga cikin garuruwan south south ni zan ja sallah a garin to za a kai ni sai ga kafaran kauyen sun fito da gawa suna rawa ta ce ka a malam magode allah musulmi kai mutum in bai fita a musulunci ba bai more ba ah, a kamar yana. sun ji maganin ba waye ita ba kake ba wai abin da ke nufi in dai mutum bai samu asalin tasowa a musulunci nan a kallon ne inda ya tafi ta ba kake ba zai kai mashi uzuri ba magana ta kare an wuce wurin ko mun taɓa tsammanin cewa yana nufin wani abu da negative ne to kaga wannan wani samfuri ne na hikimar Allah da ya bambanta amma tare da mu. sai ce inna hadhihi ummatuhu to wace umma wahida yake nufi kai shar'an kenan ba qada'an ba ba khalqan ba ta fuskar ba kaunan ba ta hanyar kauniyyar a daban daban mutu amma shara ba Allah ke mura wuce su sukan cakuɗa tsakanin alqada'ul kauni alqada'ul da kuma alqada'ul shar'i Allah ta kuna fahimta tsaye saboda ka ya jama'a da Allah ta suna ku jama'a guda ɗaya walakin liyablukum fi ma atakum fastadqul khaira sai Allah so yake ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku in ya baka dukiya zai jarraba ka taimaka in ya baka lafiya ka taimaka mara lafiya tunda ba sai wa kai lafiya hmm? ya baka kuruciya wanda kuma ƙarfin shiga daga ya ƙare, ya taba ketawa ta duniyar kuruciyar kila ma shi kama kamin a lokacin shi yanzu kuma shekaru sun zo nan da shi ka kawo masa agaji don ya jarraba ku cikin abin da ya ba in mulki ne ba wata kafa ma bane da za ka yi dan kana da mutu. don ya jarraba ka ilimi ba wani kafi ilimi an yi ilimi an mutu amma wani taimako bai da ilimi don ya jarrabe ku fi ma a haka ne ya kuwa فاستبقوا الخيدات ويرجرج لوضع الخير فقال زمن المسابقة وفي ذلك فليتنافس نجم يوم سرك كنت كاين ما كما ترون نجم يوم زوا عمرة مما سيشاء عند عالي نجم وانا دو ساكن سياسو القرآن آه. هكذا فاستبقوا الخيرات بعض السابقات كنت ايكي بانزا sai zama da san ku daina shiru faɗa wai ka sani unguwa da unguwa wannan jahilci da mabuzanci ne ku daina ba shi da kyau rungumi hanyar Allah rungumi Qur'ani iyayen da kuma ƴaƴan zan su yi ba daidai ba a gaya musu goyi bayan su wannan kuna ma ku son zuciya in ƴaƴan su kuke yi kuma jahilci ne da wani sau na ka ji ba wa shi duniya da kishi ka kira ka duniya da suna ka ƴaƴanmu in suka kauce musu faɗa in ka gode ma ɗanka faɗa na kirki ka gode mai ma iya yin da suke da kullewan kai in ka so ka ce da daƙiƙanci da son zuciya to ba alkhairi suke ma ƴaƴan kuma ku yara ku daina shirme da faɗace-faɗace ku dace wajen karatun ƙorani Allah ya muku albarka ya mana gaban bayan irin lahi marji'akum duk makomanku zuwa ga Allah take duk za a za a tafi a kano akwai ɗan shekara ɗari biyu a yau in ka sani nuna mai shi ku amma ya taɓa rayuwa ɗan shekara ɗari ya taɓa bin kila ta wani hanyar. ko ya take dai a lokacin ya taba taɓa bi a lokacin ba a ce maiduguro da ka san wannan amma ya taɓa bi da misali ƙauyenka a kun bai zuna ƙauye kira shi duk sunan da kake so gidan murtala kowar kaza kaza ko ka sano shi ma ya taɓa zama a wurin irin nashi zaman kuma Allah ya san zamanin su ya san dullun lokacin da mutum ya zauna ya san hanyar da ya yi ya san kai ma naka kuma ya ce duk za ku taho zuwa jalla jalaluhu arabtum saboda haka ya jama'a fastabiqul khairat ku yi rigi-rigi zuwa ga aikata alkhairi ila Allah marji'ukum jami'a aka ji maka zuwa ga Allah ne mace marji daga arrujul makomarku majuyarku wa ilayhi turja'un wa ilayhi tuqlabun makomarku zuwa ga Allah ne jami'an tattashinku kacokan ɗinku gaba ɗayanku da wanda ya mutu shekara miliyan biyar a bankasa akwai ku ake magana miliyan biyar rukun da wanda ya mutu yau dukkaninmu ila Allah ya marci hukum jami'a wani wani fi hukum kuma zai ba ku labari bima kuntum fi takhtalifun da sabanin da kuke a ba ku ba suna a abidi a kaza ka duk zai ba ku labari eh, sai dai kawai kai abin da ka san shine daidai wanda yake ba daidai ba yi haƙuri da rashin zuciya kabar wannan abu dai cikin minti da da rage eh, la'alla mu samu mu kai karshen shafi ko ci gaba وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما نعم وإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم نعم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وأن احكم بينهم بما أنزل الله كما كيف كنت فكانت يا رسول الله بما أي للذي أو بالمنزل إليك للذي كذا موصولية وهم مصدرية أي نعم ما تكن أوكيتو تابيو قولي موصولية بالذي وصل يعني الأصل أصل كان كمدى دون وهم كتير مصدرية ya kai hukunci gare su da abin da Allah ya sauka masa ya sallah fa in tawallu idan suka kau da kai suka kidin abin da ka ja su zuwa kai musu hukunci su bi to fa alam ka sani annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah so yake ya dandana musu kudar aikinsu a sakamakon sashi na zunubansu sashi ma kawai la'allahum yarji'un la'allahum yattaqun ma gaba babu ya ce an gane ko shi yasa wani lokaci in ka ga yani wata musiba to ya ina da ka tome kanka na da mai kaza shi ne mana hasibu an ku qabla an tuha ku fara makanku hisabi kamar da muku hisabi misali a kasuwanci kullum kasuwa ta dinga kowacewa da wuta ba abin da Allah ga amma ya kamata mutum to ko muna koyi kaya shi mumini kullum ya kamata ya zama da self appraisal self criticism to ko laifi na ko da ba ka da laifi kar ka taɓa tsammanin to ai ne to ya ma Allah ne naka. Allah ka da hankali ko ka fara tuhumar kanka ta to ko kaza kaza kai wani ce kai ko tuntuɓe na yi mai hawa kan astaghfirullah ila da zunubi ne ga shi mutumin wajen nazarta ya kai inda ya kai ya so da zuciya mai cike da kyau Allah ka samu kada rattun saboda ka yani Allah ya haka ne fa'alam annama yuridu Allah an yusibahum bi ba'd dhunubihim wa inna kathiran min an-nas la fasiqun da yawa cikin mutane wallahi fasiqai al-fisq huwa al-khuruj an al-ta'a mutum ya bosare ya fice mada'ar Allah shine fasikin don yace illa iblis kana min al aljinni fafa saqa an amru rabbi illa iblis cikin aljanna amma fafa saqa ai fakhara da an fa'an ke to sai aya ina zan ta karshe kenan dan za mu je karshen shafi ko اقرا افحكم الجاهليه يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم أفحكم الجاهلية يبغون وانا على كان إيه؟ استفحام للإنسان ينزل dokokin جاهل mutane مثلا su bi su da kaga tambaya ce ta nuna ba a yarda da abin da kake shi ne in kare ke hmm? yanzu ka bar abin kiri ka kama shirme in kare ke ma'ana ka bar shirmen ka komo kan da arafin yanzu a ce hukunci na jahiliya mutane ke bi ai bai kamata Ya ce wa man ahsanu ko wa man ahsanu illa hukma wa ya yafi Allah kyawun yin hukunci ai la ahsana hukuma min Allah kun gane babu wanda yake Allah iya hukunci babu shi ko da hankalinka ya kasa kaiwa ga haka ka sallama in Allah ya hukunta kaza kai ne kai ganin shi bambara kai da hikima duk abin da malamai suka ce hatta maciji da Allah ya halitta akwai hikima idan ka san akwai wata halitta da Allah ke da iko in ya yi mai kyau kana so to ya yi ko mara kyau ka guje shi in ka guje shi don ya aji cuta a jikin shi to ka tuka mu girma wanda ya halitta cutar idan ka tsawo in za a bar ka da dabbobin da su kaɗai kake so baka san abu da tsinsu ba sai za ka gane ai wabi ya ta tabayyana al-ashya'u ta hanyar sanin kishiyoyi kake gane abu mai kyau an gane ko irin halittunan da ka sani ta wannan shi ne shi sa kuskure jahilci ne a cewa wani kowane ne an ce wani bai san hikimar sa Allah ya sauro saboda jahilci ko da Allah ya yi sauro da ya yi kudin cizo da kudin kudin tsando da kudin ai akwai hikima ciki jahilci ne mutum magana irin wannan Allah ka kyashe mu komai da ka sani da hikima ciki da ilimi ce ba wuta ne ka tuni Allah ciki yi azu amma yaf'al wa hum ba cewa Allah dan me sai ka ka janibi na fita daga imani Allah ka tsara imani saboda Allah ta'ala ke cewa hukuncin jahiliya mutane ke so su bi wa ya fi Allah gwaninta da ƙwarewa da kyau wajen hukunci amma likawin yau ga mutanen da suke da iƙani shine yuqinu yuqinun yu'minun da bambanci yu'minun imani iqani ma thabata fi qarar al-qalb ayqana yuqinu iqanan amana yu'minu imani to da iqani da yaqini suna tafiya kafada da kafada saboda wanda suke da yaqini sun san duk abin da Allah ya yi akwai hikima ciki ko ka san hikimar ko baka sani ba ba a bukatar ma sani ka san da wannan tunda Allah ya yi ka sallama mai shi ne adireshin kana da imani in ba ka ba kana tambaya sai ka nuna sai tsirishin kai bayyana cewa jahilci ya kake yi Allah ka tsare mu Allahumma izzal islam wal muslimin Ya tambaya ne to shi kenan to amin za mu dawo kan Allah ya karba mu is'al barakallahu fiik